Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da kuma sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalawar da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. A cikin wannan shiri za ku ji yadda kungiyar makiyaya ta miyatti Allah ta soki gwamnatin jihar Taraba. Akwai kuma rahoto a kan cece-kucen da ake yi game da taimakon kuɗi da kungiyar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka da ake cewa USAID a takaice ta bayar a birnin kwannan jamhuriyar Nijar A nan Amurka kuma yau talata nan cikin ikon Allah za a sake yin zaben gandu a jihohi guda biyar da suka hada hada jihohin Florida da Ohio masu muhimmanci. Kada kuma amince kamar kullum akwai ra'ayin ku masu sauraron Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Masu neman jam'iyyinsu su tsaye da su takarar shugabancin Amurka sun yi ƙoƙarin mai da hankali kan ƙungiyoyi 'yan tsiraru da suke da mahimmanci a harkokin siyasar ƙasar da suka haɗa da Amurkawa baƙaƙen fata da Spaniyawa da Amurkawa 'yan asalin ƙasar Asiya. Sai dai wani rukunin da aka bari a baya shine Amurkawa na asali da ake kira Native Americans. Rashin mai da hankali kan wannan rukunin Amurkawan ba sabon abu bane a zaben shugaban ƙasar sabili da dalilai da dama. na farko dai ba su da yawa idan aka kwatanta da adadin wato al'umma a ƙasar ta amurka banda haka kuma ba su cika fita zaɓe kamar sauran amurkawan ba haka kuma galibi suna jihohin da ba a ɗauka da muhimmanci a zaben tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa ba sai dai matsalolin da amurkawan na asali suke fuskanta suna da yawa sosai sau da dama ma sun fi waɗanda waɗansu rukunin suke fuskanta tsadani tsohon ɗan majalisar dattijan amurka ben nighthouse campbell ɗan ƙabila cheyenne ta arewacin amurka ya ce kusan dukan abin da ba shi da kyau a amurka ko shan miyagun ƙwayoyi ko yawan ɗaliban da ke ƙin makaranta da tashe-tashen hankali sun fi muni tsakanin wannan al'umman rahoton da ƙungiyar amurkawa na asali nca ta buga ya nuna kashi 22 cikin 100 na amurkawan ba su da aikin yi idan aka kwatanta da kashi biyar da ɗigo biyar adadi na ƙasa abin da ya riba rashin aikin yi tsakanin spaniyawa da kuma amurkawa baƙaƙen fata gaba ɗaya kuma mutum ɗaya cikin amurkawa na asali hudu yana fama da talauci kusan ribin matsayin na ƙasa duk da haka masu neman tsayawa takarar shugaban ƙasan ba su ko ambaci amurkawa na asali a yaƙin neman zaben su ba sai dai 'yan takara biyu kaɗai tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka hillary clinton da ɗan majalisar dattijai daga jihar vermont bernie sanders su ne kaɗai suka ambaci matsalolin amurkawan na asali a shafunan su na yakin neman zaɓe na intanet bisa ga binciken murya amurka babu ko ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican da ya amsa gayyata da murya Amurka ta aika na neman sanin ko suna tuntuɓar amurkawan jinsin indiya a yakin neman su ko kuma babu shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ba da umarnin janye dakarun ƙasar daga siriya yayin da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta wani sabon zaman tattaunawa da nufin wanzar da zaman lafiya a ƙasar siriya tashar watsa labarai ta ƙasar rasha ta ambaci ta bakin shugaba putin jiya litinin yana gaya wa ministocin tsaron ƙasar sergei lovgu da ministan harkokin ƙasashen ƙetare sergei lavrov cewa ana an cika burin na wayar da aka ɗora wa ma'aikatar tsaron a Siriya. Shafin sadarwar intanet na Kremlin ya ambaci ta bakin Putin ya shaida wa shugaban ƙasar Siriya Bashar Assad ta wayar tarho cewa zai janye muhimman rukunin mayakan saman Rasha da ke aiki a Siriya. Sai dai ofishin Damascus ya ce shugaba Assad ya yi na'am da yunkurin kuma Rasha ta yi alkawalin cewa mayakan saman ta ba za su janye daga Siriya baki ɗaya ba. fada white house ta bayyana cewa shugaban amurka barack obama ya kira putin jiya litinin domin tattauna batun janyewar da kuma yadda za a ci gaba da tattaunawa da syria dangane da harkokin siyasar kasar to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wakilin murya amurka da kuma mai daukan hoton bidiyo sun tashi iyayen mohammed kuwes jiya litinin da safe a gidansu da ke alexandria jihar virginia suka shaida masu wani abin da basu taɓa tsammani za su ji ba cewa ɗansu ya shiga ƙungiyar isis kuma ya yi saranda ga dakarun kurɗawa a iraki mun yi tsammanin yana canada kwanan baya in ji wata mace da ta gabatar da kanta a matsayin mahaifiyar quest mun kuma sani yana tafiya zuwa turkiya sai dai iyayen sun jima ba su ji su kai bagana da shi ba ba su kuma san ya tafi iraki ko kuma yana da wata alaka da ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi ba Iyayen sun ce dai su asalin Falasɗinawa ne mahaifin ya ce ya zo Amurka a shekarar 1988 da aka nuna musu hoton Kuwait da ke tsare a hannun Kurɗawan. Iyalan suka ce ba su tantance ko shi ne ko kuma a'a ba. sojoji sun yi ta sintiri a gabar tekun da aka kauracewa da ke garin shakatawa na ƙasa ivory coast jiya litinin kwana ɗaya bayan da 'yan bindiga suka kaddamar da wani hari suka kashe mutane goma sha takwas ministan harkokin cikin gida hamed bakayoko ya ce waɗanda suka rasun sun haɗa da farin kaya sha biyar da kuma sojoji uku ya kuma ce an kashe dukan 'yan bindigan uku duk da yake rahotannin farko sun nuna cewa 'yan bindiga guda shida ne Bakayoko ya yaba wa jami'an tsaro domin ɗaukar matakan gaggawa na shawo kan wannan harin. Ya kuma ce har yanzu suna kan gudanar da bincike domin sanin ko akwai waɗansu 'yan ta'adda da suka arce. Ƙungiyar mayakan al a Maghrib da ke da alaƙa da ƙungiyar al ta Arewacin Afirka ta ɗauki alhakin harin, wanda aka kai a wani otel da ke birnin Grand Basin. wannan ne karo na uku cikin watanni hudu da mayakan suka kai hare-hare a otel-otel da ke kasashen yammacin afirka bayan kazaman hare-haren da suka kai a burkina faso babban birnin kasar mali shugaban kasa ivory coast alasan watara ya ayyana makoki zaman makoki na kwanaki uku a wani jawabi na sosarai da ya gabatar a kasa jiya litinin labaran duniya kenan kuka gama je wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya aiko da rahoton cewa kungiyar makiyaya ta miyatta allah ta caccaki gwamnatin jihar taraba akan korar 'ya'yanta da ta zargin cewa gwamnatin jihar ta yi A hadakar kungiyar makiyayan najeriya ta miyatti allah ta ko zargi gwamnatin jihar taraba ne da cewa tana yi wa 'ya'yanta ɗibar karamar haukaciya ta hanyar hana su zuwa jihar taraba batun da ko suka ce ma ba za su kyale ba alhaji husaini yusuf su da ke zama mataimakin shugaban kungiyar makiyayan a najeriya ya ce fa ba za su amince da abin da ke faruwa a jihar taraban ba abin da muke bari a kan abin da ke faruwa a taraba muna allah wa dare da wannan abu saboda dakatar da wannan abu in abun ya gagara har gaban mai girma shugaban allah za mu kai wannan magana in ya gagara akwai akwai matakin jari'a amma ba za mu yarda kada a kori filani daga inda suke ba a je wasu kabila su dawo su zauna wurin a mayar masu wannan ba gaske ba ne ba da manomi da makiyayi abu daya ne duk kiwo da noma abu daya ne saboda haka sai dai su zauna tare kuma a samu zaman lafiya wannan ce ya kamata to sai dai kuma a martanin da shi koya mai da gwamnan jihar Taraban Akta Dare Disan ya ta bakin hadimin sa ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya kuwa musanta zargin da kungiyoyin makiyayin ke yi ne wannan labari ne kawai ni dai a yakacin sani na shi ne na san cewa ba wani mutumin da ya a korewa ne. Jihar Taraba part of Najeriya ne. Don haka ba wani da yake da iko ko kuma gwamna ba zai ce a korewa ne a korewa ne ba. Security ne suke aiki mutane su zo da ta'addanci da da activities na criminal kuma ana so a ba ne ko ba dan taraba ba dole a kama shi kuma in an tabbatar yan gari sun tabbatar shi mutumin ne da yake tada fitina ko barawo ne ko mai satan sanu ne ko masu satan mutane ne dole a ɗauki mataki a kansu kuma wannan ya zama shi kenan ana horon mutu. to kome rundunar yan sandan jihar ke cewa ne game da wannan takaddama dsp joseph kwaji da ke zama kakakin rundunar yan sandan jihar ya yi bayanin cewa. a to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da wani direban safa mallakar kamfanin tstc ya gamu da ajalinsa sakamakon harbin da wasu suka yi a hanyar ukari a wani lamari da ke da nasaba da rikicin da ya auku a gindin dorawa batun da direbobi ma ke dangantawa da faɗan kabilancin da ya kici ya ki cinyewa a kudancin jihar taraban a nan gefen yankin ukari a specialist hospital rasu yana dawowa daga abuja direba ne na tiyar kawo yanzu ma da ya tuni rundunar 'yan sandan jihar taraban ta tura jami'anta domin binciken wannan lamari kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar ke cewa Taraba State Transport Corporation ana tuhuma 'yan tukunne suka bude rufe wuta kuma waɗannan mutane da suke aikata wannan abubuwa samu ah, kama su amma kamun isowa 'yan sanda har sun bar wannan wurin sun tsaye da cikin daji. Ibrahim Abdullah Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan za ku ji cacar bakin da ake yi dangane da taimakon kuɗi da ƙungiyar raya ƙasashe masu tasowa ta amurka ta bayar a jamhuriyar nijar to amma a halin yanzu a ci gaba da shakata da wannan waka ta fulani. To kada a mace ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana can ana ta cece kuce dangane da taimakon kuɗi da ƙungiyar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka da ake cewa USAID a takaice ta baiwa wasu ƙungiyoyi a birnin ƙwarnin jamhuriyar Nijar. ga wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako da sauran bayani. yanzu haka wata sabuwa ce ke son ta bullo a cikin garin birnin kwanni tun bayan lokacin da kungiyar nan ta amurka mai kula da tallafa ma kasashe masu tasowa mai suna mcc ta ba da sanarwar cewa za ta saka kusan biliyon 43 na sefa domin sabunta gandarin birnin kwanni sai dai da zaran hakan ta wakana za a sake fasalin rabon gonakin gandarin abinda waɗansu manoma ke cewa ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa kuma a cewar alhaji sani mai kasat wani manomi kuma mutumin garin birnin kwanne su fa ba za su yarda da wannan ba domin akwai alamun zalunci a ciki kun ci kuɗi ramtowa na ya ce an ramto kuɗi ayi makonni gandari go amma tun da ramcen kuɗi an kai an kai mana gandari shin ba mu da incin mu san nawa an karamto kuma mu san shekara 30 bi babu kuɗin nan mun rage cikin su mun gama biya ko mun biya yana da kyau a ba mu kofi na takardar da shi kun ci an karamto kuɗi an kai gandarin kwai tun da gonaki na uwayenmu ne kuma gonakin mu har yanzu nan laka mata da tandawar ko ina kowa zuwa san gonar uba ne ba cewa na an kai ku an amshe muku gonaki ba da za a gandari da mutane ba su yarda sai an ce ku bari ai muku hanyoyin ruwa don noman ku shi kabri ku samu abu da yawa ba mun ka yarda ko gonakin uwayen mu ne wannan ra'ayi da an kai tambayar mutane mu ba mu sa ai tambayar shi ba an ka tura shi ture an kai mi an kai mi mu ba mu san ko an yi ba amma bai kamata ba yau gandari ai mai tunanin cewa za a raba shi biyu biyu yau talakan da ke zuwa sai ya yi rijiya ya yi komi ga ɗaya ne suna komi zuwa kuma a to araba bi a bashi to dan shi bai nawa yanzu gandari da an kawo rabin eka ji katar na aka biya ga eka yanzu noman rani kaɗai jika ashirin da bi yake ko jika ashirin har wata magana wa yanzu ga noman damana sai ka biya yau noman damana da Allah ya saka ma ruwan sama da waka ka jaye su wanda ya baka wani abu wanda haka cewa kuma sai ka biya wannan mulki da kungiyoyin gandari kai don Allah don annabi in ba su iya tayar da gandarin nan ba a sa waɗansu sun ka iya kuma zalunci a ɗebe shi a barci amana mutane saboda Allah da annabi ya talaka zuwa shi na gina irija shi bido dan motar ne buji na tuman yawa shana mai sowa kuma ka to haka ga wurin kaga kagara mai kuɗin da shi bai iya don ɗaya ka cin mai in dala ɗari abai da ka amshi mai eka kai kana da eka bai ko biyan su ba kai ba fa mu yarda gaskiya bai a tsaya a gyara a bar zalunci a daidaita gandarin nan in ba haka ba to ya abin bai a haɗa ma gwamnati a kashe gida abin simintin su kuwa shi dogon uba ne wannan ah! sai dai a kungiyar manoma gandarin waɗannan zantuttuka ba haka suke ba kamar yadda malam bazo ɗaya daga cikin kusoshin kungiyoyin na manoma gandarin Darin na birnin kwanni ke cewa a yau da sahe yan mcc da suka zo sun ce lalle za su gyara gandari mu abin da suka yi da mu tun da mun yi renon sonawa bisa gare shi mu dai sun ce lalle za su gyara ekoki a ci unhwanin ekoki yanzu kamar magidaci in kana da eka ko goma gare ka kana da fiye da ashirin bisa ga gandari to kenan ɗiyan nan naka ba sunanka ne kawai za ka bisa gonakin nan ba za ka rarraba kowane ɗa ka rubuta suna ne bisa ga gonat bisa ga eka to mu shi muka sani muka yi da su suka zaka nan mun yi taro ku da shi lalle mutane na ta ce an ce eka kashi hudu za a raba ta a baka guda to lalle mu dai ba mu san da wa gaba ba mu ji haka ba mu yi haka da su ba to mu kaji abin da muka yi su lalle gandari za su gyara shi za a gyara ne duka a koma a yi an referendum kai shi wata kasa an yi shi sabo to amma mutane sai muna ta jin maganganu suna ta yaduwa sun ce gwamnati zai amsa gonakin kwanni a raba su in ka gira gare ka a raba ta kashe hudu ba hakan na abin yake sai dai a cewar zakari umaru kakakin yan majalisar dokoki na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar Nijar abinda ake so ga mutanen kwanni shine su ba da haɗin kai domin a ci nasarar wannan aiki eh, yanzu za a rika izo mutane ƙwararru wanda za su zo su sadu da duk waɗanda abin da ya shafa a haɗa musu aikin nan za a soma shi kuma ga yadda za a yi shi kuma mutane su ba da haɗin kai saboda masu wannan kuɗin ba za su soma shi ba in ya zamanto ba su tabbata ba jama'a wadda za a yi mashi ta ba da haɗin kai ta goyi bayan ayi ba za su yarda ma a soma to saboda haka muna kira ga jama'a na ƙasar kwanni in wannan mutanen suka zo wanda za su girka aikin nan a nuna musu lalle an ba da haɗin kai ana son a yi wannan abin kuma da yarda kowa ne za a yi shi kuma in sha Allahu duka irin ka'idodin da za su shimfiɗa mana za a yi yarda da su a yi amfani da su. Al'ummomin garin birnin Kwanni na nan dai suna jiran ayyukan sabunta gandarin da ƙungiyar ta Amurka MCC za ta soma. al'umma domin ganin yaya za ta kwashe tsakanin manoman da kungiyoyinsu haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Yau talata ne idan Allah ya yarda za a sake gudanar da zaben gandu na tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa a nan Amurka a manyan jihohi guda biyar ciki har da jihohin Florida da Ohio masu ɗimbin wakilai. Za a yi zaben na yau ne a yayin da ake nuna damuwa akan ƙarin zanga-zanga da kuma furucin tsokana da rikakken attajirin nan Donald Trump yake yi wajen gangamin yakin neman zaɓe. Wakilin muryar Amurka Jim Malone ya mana nazari akan wannan rana. Sai da 'yan sandan ciki suka yi sauran kare ɗan takarar shugaba Donald Trump a wajen wani gangami a kwanan nan a jihar Ohio lokacin da wani mai zanga-zanga ya doshi inda Mr. Trump yake. Daga bisani Donald Trump ya ce a shirye yake kare kansa. I don't know if I would have done well, but I would have been boom, boom, boom. I'll beat that. Ya ce bai sani ba daɗa ko da zai ka wani abin kirki to amma ya ce shi ma da ya shi mai zanga-zangar da ya nufe shi ya nan kaɗa masa duka. A ranar Juma'a sai da Donald Trump ɗin ya soke gangamin da ya yi niyyar yi a birnin Chicago jihar Illinois a saboda zanga-zanga da kuma wanda ya yi niyyar yi a birnin Kansas. abokin hamayya abokanan hamayyar Trump sun la'ani zanga-zangar da kuma furucin da shi Donald Trump ɗin yake yi na tsokana. Babban abokin hamayyar Mr. Trump ɗan takarar shugaba John Kasich ya ce, I don't think he's going be the nominee. Uh, I'm going to win in Ohio. We're rising all across the country. Ya ce shi kan baya zaton jam'iyyar Republican za ta tsayar da Donald Trump matsayin ɗan takararta na shugaban kasa. ya ce shi ne zai lashe zaben tsayar da ɗan takara a jihar ohio idan kuma john kasich ɗin ya lashe ohio to hakan za ta sa wa mr trump tafiyar hawainiya na wajen samun isassun ƙuri'a wakilai domin jam'iyyarsa ta republican ta tsaye da shi ɗan takara ta ɓangaren jam'iyyar democrat kuwa ana sa ran cewa tsohuwar sakatare a harkokin wajen amurka hillary clinton ita za ta lashe yawancin wakilan jihohi biyar da za su yi zaɓe a yau ɗin nan. I know how to get results. Ta ce ta san dabarar yadda za ta samu sakamako mai kyau. To amma fa duk da haka Hillary Clinton tana ci gaba da fuskantar ƙalubala daga abokin hamayyarta Bernie Sanders. We're doing something pretty radical in American politics. We're telling the truth. ya ce suna yin wani abu na tsegaranci a harkokin siyasar amurka ya ce suna faɗin gaskiya baya ga jihohin florida da ohio za a kuma gudanar da zaɓe a jihohin illinois da missouri da kuma north carolina yanzu kuma sai ra'ayin ku masu sauraron mu. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga dalokar Gamar. Mai kuɗi sami sako na cankwa sai Najeriya. Duk wani ɓarawo a kawo mishi dokar da abada ba shi kuma samun wani bukami sannan kuma a ɗauki 'yan ta'adda ana ba su mukami waɗanda da garkuwa da su turawa kai Allah shi to zan abu sai ƙasa ta Najeriya Allah Allah kamo da Allah Allah ka shirya mu Najeriya Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sashen Hausa sunana na so iya Musa mai yama daga jihar Kebbi a Najeriya. Ina so ne don Allah ku ban dama domin isa ta sako na neman taimako ga gwamnatin tarayya da kuma ta jihar kiri da gwamnatin jihar neja cewa don allah na mai su dibi halin da talakawa suke ciki masu amfani da wannan hanyar da ke da wadda ta daga jega zuwa kwantagora da a gaskiya wannan hanyar ta yi mummunan lalacewa kasancewa ana yawan samun haɗura da salamantar rayuwa a koda yaushe ta haka ina ƙara kira gwamnatin tarayya da waɗannan jihohin eh, da jihar ke cewa don Allah su taimaka su gyara mana wannan hanyar don ganin an samu ci gaba ta hanyar sufuri na musamman ga kayan masu hali na 'yan kasuwa na gode na kuma magana na so iya samun mai daga jihar Kebbi a Najeriya shugaban mai talakawan mai malukar gwamnan na gode. mai magana musa shehu nusari daga jihar yobe a tarayyar najeriya ina kira ga masu kushe tafiye-tafiyen da shugaba muhammadu buhari yake ina kira ga su su kunnen su su ji wannan sako nawa bai kamata don yana tafiye-tafiye kuna ta kushe shi ba wannan ba kana ba ne duk tafiyan da shugaba muhammadu buhari yake yi a kasashen duniya idan kai kula akan don mu yake tafiya ai ba don kansa yake tafiya ba don talaka ya ji daɗi shi ya sa yake yin kashashen nan yanzu duk ƙasan da ya je muhammadu buhari idan ya biyo najeriya insha allahu sai a ce ga kuɗin da tsohon gwamnati mutanen tsohon gwamnati suka tata suka ka kasar mu suka tare ga nan sai a ɗiba a ba akwai alherin da ya zata idan ka kula zaman lafiya a gaskiya mu al'ummar yankin arewa maso gabashin najeriya mun fara ganin zaman lafiya da ne na abinci da man fetur mutane suke ta kuka wannan batu wallahi tallahi yan kasuwa ne suka ƙara kuɗin abincin nan don su rusa gwamnatin muhammadu buhari amma muhammadu buhari ya fi tsaro kan yi juyoyin ku shafa a kan kuruwa wallahi tallahi ne gaba muhammadu buhari lokacin da ya yi wurin lahi da zai sai sun faɗi yau don kaka ku gaggauta kai wannan kuɗaɗe da kuka ɗaura a abinci nan tsarin ku bata masa gwamnati wallahi ba sanin gwamnatin muhammadu buhari sharri ne irin na masu kuɗi bai kamata ba ka kuma ko dubu za ku sai ma auna zai yi don haka ku yi ta tara ku kuna da kamar dukiyar nan ebe sai za ku yi ku tafi da lahira a duniyar nan za ku bace da kuka da kuka tarar da ita. kafin mai sallama ga takaitattun labarai. masu neman jam'iyyar su ta tsaye da su takarar shugabancin amurka sun yi kokarin mai da hankali kan kungiyoyin 'yan tsiraru da suke da muhimmanci a harkokin siyasar kasar da suka hada da amurkawa bakaken fata spaniyawa da amurkawa 'yan asalin kasar asiya sai dai wani rukunin da aka bari baya shine amurkawa na asali da ake kira native americans rashin mai da hankali kan wannan rukunin dai ba sabon abu ba ne a zaben shugabancin kasar sabili da dalilai da dama da suka hada da ba su da yawa idan aka kwatanta da adadin sauran al'ummar kasar banda haka kuma ba su cika fita zaɓe kamar sauran rukunin tsirarru ba haka kuma galibi suna jihohin da ba a ɗauka da muhimmanci a zaben da ɗan takarar shugabancin ƙasar shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ba da umarnin janye dakarun ƙasar daga siriya yayin da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta wani sabon zaman tattaunawa kan wanzar da zaman lafiya a ƙasar siriya tashar watsa labarai ta kasar rasha ta ambaci ta bakin shugaba putin jiya litinin yana gaya wa ministan tsaron kasar sergei shoigu da ministan harkokin kasashen ketare sergei lavrov cewa an cika burin na wayar da aka ɗora wa ma'aikatar tsaro a syria shafin sadarwar intanet na kremlin ya ambaci ta bakin putin yana shaidawa shugaban kasar Siriyan Bashar al-Assad ta wayar tarho cewa zai janye muhimman rukunin mayakan saman Rasha da ke aiki a Siriya. wakilin murya amurka da mai daukar hoton bidiyo sun tashi iyayen mohammed kuwais je litinin da safe a gidansu da ke alexandria jihar virginia suka shaida musu wani abin da basu taba tsammani za su ji ba cewa ɗansu ya shiga kungiyar isis kuma ya yi saranda ga dakarun kurdawa a iraki mun yi tsammani yana da kwanan baya in ji wata mace da ta gabatar da kanta a matsayin mahaifiyar quest mun kuma sani yana tafiya zuwa turkiya To ma sauraro abin da ya sauka kenan cikin wannan shiri sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a wani lafiya.